بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا مفهم سليمان فهمنا nga ba su kai wagi filo ya gudu gani bai karatun kin da na yi jin alikawali na ya lami fa bayaniya akidayen arafi da shi ya lami fa bayaniya fatawa muhimma ta ta'allak bi salati bi bin ba zana ya gbaga ta labarin sallah to iga gada akida baci ya jama'an na sahaba nabi muhammad jifuna sallallahu alaihi wasallam akida ya farko yake ho ina tati wannan gai akida annabi sallallahu alaihi wasallam wasan ci jaziyo sayyidina ali ibebe ga manana jazu da bayani wuce wani to akida ba ci na jama'an na shi lobe yi na na ce ba waya nabi muhammadu lebanon sallallahu alaihi wasallam ngai matlabu kari khilafatil kulafa'i alifa guta ta na shi na aliyu zuwa ajin da dabe alifan ca na gama ya rite shi a gan bezin zai ji shi a ne zandoro na shi a na gama gan a tsoga fasara shi a babu rai zandoro na shi zo shi majaliya na ezo shi bi na kun yo zalunci yo a majin ya dabi ya abi a yi sanya abi tukwa ga shi ya ga wala ga wa shi ya ga wani daji bi abubakar yi <laughs> mutu ji shi ya ko ta kiyanci wani jin amma ina waye shi ya dole ko ga ji ji ta bai zo akida mu ci kowa shiga da wani manga ga sheik muhammad bin abdul wahab man ko na ga mi ba zamanin ne na ga inkaruhum sihata khilafati siddiq radiyallahu anhu eji inkari ya ezuta halifanci sayyiduna abubakar mutazu ba ba ezonu shi musulmi jina mun je ta gaskiya ba mun ji haki wuya mun na wa tafsi yastalzimu ba ya baya'ahu wa taqada khilafatahu haqa ngato ya zamu ji inkari ya halifanci sayyidina abubakar wa ugwaya fasikanci to zai ji mu baya yuna wada ga alifanci wuga to sahaba na jijiki na ji mu baya yu kakpatu yu ga ya da jibe zo shi wina wai ga ga ga zaban za so ga ya fasu kyau abdullahi tsola mitu ba uso kowa da wani gala jikin ya gala ta fatsun yawa zai ji jina da biyu ne ta ci jimu ba ya yi na wa ga ga ila ilafanci wuya wai ga yi ga to za ci je na ji na gya ga ya wa kad baya a wuce sahaba radiyallahu anhu sahaba na bishi za koji za ilimi koji ta kwatsun tayu hatta alul baiti a ta zamiya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam albaiti na wani ga ke sayidi na alina wakwasun tayo na yi tishi albaiti ya e zaɗa ta ci dangi annabi shi wani da ciwon ya ziyo ya sayidi na alina umaru baya ji ya ziyo abubakar wai ga ya gato aliyu na ji mu baya yi wani wucin gyara wani a ga takiyanci wucin ji ma nan su so kaci wucin ya dabi na akida ji dabo ne latu alama da azumana musamman takiyanci ya gba bayani ta takiyanci wai buru akida mu ci kuro a gatto gina sayidina umar layu na sayidina ali laya sayidina umar na mutsugi utsugo umalu walo ya wata kiyanci na wace ga umu kulsuma mai gi sayidina umar ya gi sayidina ali ne da na na fatima na sai na umar juna umu kulsum fatima da gi alhassan wunde alhussaini wunde zainab wunde umu wunde inda musin amma mu jajir ji tun aliyar zaka bai a ga tun ji sungo wani jibe bambu ya otole náà tí oge gẹ̀ yín nàjí pátára ga ọkọ̀ ayégi ó zai yẹ gan ya ji dawo na muhammadu da na bai sayi na umari náà lè aga miya ba a cije bandoci ya so ba ga kanu jiunawi be dewa ngato wa kad itaqada haqqan jumhurul umma aluma jibayne ngale shi ajiba aye da jigan halifanci sayyidina abubakar halifanci wangi واعتقاد تصديقهم يخالف قوله تعالى وغ الصحابة نجي نجي جهالي جي مبايا ينفاسك يا أجنجا غتو wale ga tsoci ba bai tsoce ganye ga kuntu khaira ummatin ukhrijat linnas ye sahabaji ye gayi jamaji na ji da alkhairi ga jama'a na ji betun zamani annabi adam ne galaman ji ga egwatuci sokoji bai annabawa jiga wa e zaddabo da cin sayidu na abubakar ta cin al'umma tsojo to ya yi na sahaba annabi dabbo annabin doro zai ji imani biyu yi kwata na haddi zai da cin sayidu na abubakar na ji imani bai al'umma a bai annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam wani soko ji ya gayya gayya al'umma na ga al'umma kwata na to yana jiga zai ji jin baya abubakar na ajin gyana kiye nga yo e ga soko ye e da tun soko ga ga iza alkhairi jo ye maga e ba ye wuza de ji da wani ni ya wo ka shin shi? na ja ye qur'ani wani ga yabona e iz ayu khairin fi ummatin yukhalifu ashabu nabiyyaha iyahu wa yazlimuna ala baitihi bi ghasbi ajallil manasib ga babu babu adekiyan alkhairi ya ga ga aluman na ji za alkhairi, aluman wuce ji a yi za alkhairi a ga ci a nabi ba ne so ko ga alumma ji je ga za alkhairi a yawa malami tun ha nabi ha un ga age gbogbo zan na jayi zaban za so ko a jaye ga ya gayi yi na ji alkhairi ga kwata kwatana so ko ga alumma ji je ga za alkhairi ko jayo amma zami a nabi ji tibi na kun a fatima ji tibi na kuto sayidina ali so ko ga ajiye za alkhairi anya ya mahati abi na kuna ibuna da shi wa ne jai lagwa suna hannun sayidina abubakar ji wagun fatima kan hannun na jin ai buji dai can leba dai na zawon ya zo gani biyu wuya hatta ya ba bai yi mi ba da kauna waje tuna can leba da zanga da abu to yin na ji ɓata ga lagwa sun shaya sahaba nabi muhammadu shi aibu ku ci bai akida da jikwata yau nga to ke zan na ja ti albaiti bi na kuti etin epo na gan epo pata na a ci gagun latsuwa na gwaku sahaban na ji bayani a shagan halifanci zan na bi na kun yoyo ko kwa sahaba na ji bayani wa gani da da laje gaskiya gani na sayyiduna na abubakar jin a cikin bayi a yi na boru ga subhanaka za buktanin azim litatu lufi a toci na yi gama na gbancetun ya zai ji ga sai da na abubakar ji abi na kuti da alifanci na jagonai na zandoro ga kwamkuru talla da yana ce kur'an bai sun ne libanin zanna ji kafirinci bai na hadisi ji biya ta zo eti hilafancin sai da na abubakar ijima'u sahaba ja tabbata wuji al'ummar musulmi ya tabbata wujin ke dai eti gboro ba alifanci wuta wani ade iyaka ade lissafi a zai jin dabe alifanci wina zandoro na gajiye ba gwakwa sahaba ji faskanci ko zalunci ga yana ji da na zalunci a wana wuce ga yi na guna gama na gutiti na zanna nabi muhammadu bayan sallallahu alaihi wasallam ya gba nabi makafirin ciwo igba na bi kafirin ciwo ga ki ga biye ku ina jama'an na ji ta tubu na nawa ga sahaba na biji alle su kuma bitun na nalo na yau na ka an kale wata mahuwa ga wuce nan in e wani zai ji su kwai tsaya na biyu na yi zakir kijirai zai ja ci adini wuna za ta ci ji ta cin halitta da wacce ga su kwai tsaya na biyu hadisi ji be guguguri ne waga zaguru shi sahaba shi wani da shi a ji a yi za kirki a gagan na wacce sahaba na bi muhammadu shiware biya disi biya aya na be guguri etifon la za na wani za na jiga cadi ne wore za na ji gawore amma za na ji na je gaga dede na na sa dede shiga a tsoyo egan na e ga dede ga egan amma yadda doce kullum ya tsarin lima a zandoro e na e e ga sun bocci daidai wani etun daidai gawa wani ga daidai gawa ga na sha ne ya zaguru shi bu ya gwani tsawa na da wani asu abu ta cinye daidai ga malai ga daidai na shi sai dina aliyu wato a ga ga fondo cha ga ga da ba nabi sallallahu alaihi wasallam wa fe ga ga ya rasulullah ya su ko istakhlifa alaina ya waga waje kiyan waza shi tina waza shi tina annabi fai ga gandu ga in ya lamin lahu fi kun khairan yi walli alaiku khairakun to ci hake wa gan za alkhairi ga ya so ya wala za alkhairi sheti sai dina ligan biyan wuce ma to ci ke wa ga za alkhairi yau gala wala zai da alkhairi ga na shi kyau zai abubakar ga aliman Allah na khairan fa walla alaina khairana ababakar radiyallahu anhu e ganna na nabi muhammadu gana so ci ke ga ga za alkhairi yau gala zai da alkhairi gaina mulla sa tatibun gaya abubakar hadisin na dara kutuni a cha ga lugo amma yake izutawa mangato gato muhammad bin abdul wahhab bin rahimahullah ga wa aza akwa hujjatan ala mai yadai muwala tali na ujja wuci kuyo ne zai ji da waye tiya alita waliuta waliuta tishi bugu ya wani bayani ke be daga ba jubair ya ge mu fima unga zan zagin da cibe ba annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ci gulu jin e eh, wa ciwe lojin zagin na ga mi gabe shi in ji itu walam ajid ka magatsun waya suku ka anna ta kula almaut kewa gan zagin na ga kan bitsun wa da rayuwa na suku ke mi ajiji na e ba su yi mi alo annabi fegun ga in lam tajidi ni fa'ati aba bakrin ka tsun mi alo ba abu bakrin hadisin na buhari bai muslimi ne lugu mai sun na jeji hujja bai hadisin ne sarawai ga wadda mini ishara ne yau gwayin halifancin ziyo ya sayidu na abubakar kawo tsumiya zikiyo da ba abubakar etin wace ogun ga izo shiga mai kugi tilo ba alisun na ila hankali tu sami damini alisun na manji ne sun na je lagos ne wani alisun al-buhari bai muslimu kawo tsumiya da ba abubakar ibn abbas to kube boyin to babu mutu ga idan zagin da cibe ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai waya bukatan da cibe wai annabi ta ga ta'udin yaji zagin na ga in utu falama jitka mi ga je banji mi cibe tsoya ishara da to sun ajali ga walla kan ga ni su kun annabi ga in ji ti wa gabbe falam tajidini fatiha babakri fa innahu al khalifatu ba'di wadda ga halifa zuman bu nan ya ibn asakir amma hadisin lokacin buhari bai muslim ya na je kara yi bai kiyan o ga wa tazi ite na man koya hadisi ga cin hadisin nauna amma ya farko so dai a tun yi baci na idina itu sarawin hadisi buhari bai muslim don wale manyan addini shi a yi daji bai hadisi ya buhari bai muslimi na ifi so yi wa wani etiyan ya dajin je ba ta wuga lejeman na je ba na je bagana amma na ife ina man shigatiyar isnadi wana daga baya giyar sai na umar obe ibn umar na wani gan na bi sallallahu alaihi wasallam gayya kunu khalfi isna ashara khalifa a di halifa gobe gobe zuman bu abu bakrin wanda mini abu la yalbasa ila kalila wuya dijan sai lokaci degi ya guba bai tsagu ta ce tufa goma sai na abubakar da jan ya guba tutu albagawi ngala hadisin na biyu da isnadi hassani huzaifa wuce ga unga kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biga ga iktadu billazaini min badi zaguba da zuman bana wani esaye ga abubakar gani bai umar yau radiyallahu anhuma hadisin na imam ahmad guzo ga tirmizi ibn maja gan wata zu hakim wasu gobe mu ma ta wata zu amma ya ji wa gai wa ga man kwai hadisin zamani shi ya ci wa kishewa albani na wajen ya da sunan tirmizi lewu shi di mai hadisi na shi wata zuwa na wala tiya ko ibn maja ya diwo so bai wuce naji da ga man kwai hadisi zamani jana ide gugba ma yi ba hukunci tiyan ezutu ba mana yi gabe le buhari be musulmi na to yi ake da bu ji fahimta ku ta a ci gaga annabi sallallahu alaihi wasallam ke gabe iba e hadisi na began nila a dari ma kadru baka'i fikum annabi gami ke gurgudu lokacin mai ji da tace buna amma dai yayi sallah da ganbe sa gubai zuman bo ga abubakar ganbe umar yau wata masaku bi adi ammar ya mai tsa kuku gikini gani bi etisha ne ammar wa ma haddasa kun ibn mas'ud ku labari na mai ibn mas'ud gabiya ya bayi na yiwuya gaskiya na yi imam ahmadu gwadi sun na yi. hadisin na ji fata dai ba hukunce tiki bo etiyan ezotowa ya wani alamar ilimi yanzu karayin ba hukunci ba tiyan hadisi jo za ke na man kuwa hadisi ga eti wani shehu muhammad bin abdul wahab mun ji manya hadisu ya ji fahimta ko eh, manyan wuyo na ji ba da faniya tauhida wani gala hadisi na ji wula bai na yawa ga iba hukunci tiyan ezotowa idi agbon kendo na kawana ozogun bai man da ce zuwa ba musamman na suna wawana mai sunna je jin na bai to kara an biyu ne wani waye sunna waji kokari ganyen dorowa bai ga wajin yalo maji na mudai giyan mu yi na ta zuna mu yi na ta zuna ala ayya hal hadisi dai bai kakai na man labe ita alamarin to mini aya na manjiji tafsiri una gai bai toce ga wa iz asarra nabiyyu ila ba'd azwaji haditha a ga soce ga lokaci na annabi bai ba za su soci ganbe na na hafsa ina na na hafsa ne ne mujo ne gi sayyidina umar na mai tafsiri jiga al-ihbaru izanu e babin su soci nan gai labari ne yu bi khilafati abubakar umar ga abubakar bi umar ba ya je kiyo halifa zumabbu gai labari na wayuna eh, ga isharuwa mini yana mai tafsiri jike ga eti aya bai toce ga wa mayar tadimmin ko an dini fa ya mutu wa kafirun fa ulaika ta maluhun fi duniya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun a ga to ayar ne ke ji shara lokiyan alifancin na umar abubakar kiri zandoro ga jirida ta cin ibu shatu ta ci kafirin cewa etun guru za ga kpata ga wani shautoku zan na ji maga fegi mai nan a mafi nan fi gbegbe nan galaman jiga ya zaga su ta tiye musulmi lotun guru bai ga waje musulunci ga mu ci ke bai dashi man jiga ya tun guru nulo liyari na wa dashin yiwu wanda shi amuga tutati kafin ce kanga ya tunguru ma tutati redda kanga ya tunguru wani na jikin fahimta ko ma musulmi ya ji ridda wa ji musulunci bai adabe jin wa bi san mutu da man jiga zanna e ya tunguru nun lobe ga ya shi ba ni na so ce gugu to ayu be e boki bo to wa kafirun fa mutu wa kafirun e zulu tutatin ridda e tin kafirin to bogo nga be su ma keji daga ridda na ujina e tunguru ujinya so kwa nyoya idi fahimta ko daga mu ce da muhimmanci to man shiga ayan ne ji ti ila fanci na abubakar la'annahu huwa allazi jahada ala ridda e bona ngai zai ngai zai gun zai ji ridda zuma nabi muhammad wannan ngagun aku ngagun akun zai ji majiridda zuma nabi wannan fititi wuta adai zai ji jiri da jibiya ya ya zaka ne a ga to shiga khuzmin na muwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha go zaka yi. bugo annabi agu go zaka biyayi bugo zan doro abe su mu bana ya ya kiyan zaka a to ajiri da ugun aku ade kungiya na shi tiya ga annabi unja annabi ya so na musailama yiziyo musailama tul kazabu gayi annabi ya zo ba mu ji da wayan annabi ba dai zai ce mituna ridda ga a soji ma ridda ga a soji kiya a soji ma miyan nina ke na bata mini zai ji safin ridda ne da zamai sai dina abubakar wani safa gutuwa da wuce man jigan sai dina abubakar mai ugwa gan wuga bai shi zo wuga bai shi zo ebe na zamani gadi zai shi ji ridda na na kuji ishara lobu ayan na bai baibaito ce ga kullil mukhallafi na min al'arab ga ya zaba zuma ji na ji lokunda na kiri satu da auna ila kaume uli ba sin shadi abiya lokunda abiya loba jama'a na ji boka sarawina tuka tilu nahum au da adagun jama'a wuce yi kun au na koma jama'a wuce ya takwata ala musulunci ago a zato aya na ishara ga mutum ya halifancin sayyidina abubakar li'anna huwa allazi bashara kitala bani hanifa kano kanu min ashaddi nasi hina taddu a na mini zai ji jiridana jama'a banu hanifa ji addamini zai ji boka sarawin lokacin na dana da sanani e ba al'amari abu sayyidina abubakar ga majikiya ga gwakon banu hanifa ji mini ne ugwayen isharar khilafanciyar sayiduna abubakar bai na tocin yayi ƙur'anu ga wa'ad allahu na amanu minkum wa amiru salihad la yastakhlifannahum fil ardi kama lalzi na min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum tocin yayi ga alikawli mu mu'mini jaw ta cin yabo da jabi cikin betun guri na kiriya ga laji halifa ta cikin bonin kin dona ila zai jalifa ta cikin bonin yi maga adini haji tabbata gai adini na to to ci jin daga haji na inna dina inda Allahi al-islam ga to kad al-islam bi abi wa umar musulunci bi aboka e cikin bo be ziyan da sayyiduna abubakar be umaru zanna ji da daula musulunci zumaya nabi muhammadu a fe lakun lo kenkenji musulmi ya de kago musulunci ya de kago musulmi ya de kago zamai zan na bai ji musulunci lo zamai ya na biya na zai ji bai ji tabbata ya tiya ah, musulunci lalu na a ga abubakar bai umaru ya ajji musulunci ya zama na bi ba ne kinkin ya kafiri kwaji a sai ji sahaba ji shiri lo wadda tariya wale kinkin na jala kulo ne kin na jala kulo ne bai wuce fakana khalifatai ne haƙƙai ne bugu halifanci zannaji wai ta yaki kibo a e tiya gaskiya wuji ga mana wuji kin da shi a ji launa gabi na kwa tiyona za da da yawana liyu juri sirki wa dillahi ta'ala ibo e alkawali toci na ta tabo alkawali toci nan ya gaskiya ne bai na tazu daga ba nabi sallallahu alaihi wasallam nabi ganyi ga alkhilafatu ba'di salasuna halifanci zuman boya gmawa wayo a caga ji halifanci sayyidina umar abubakar ya guba tutu umar ya guwa bai gube usman umar ya guwa usman ya guwa bai gube ali ya gutu sayyidina usaini alhassan ya gina sayyidina ali ya ginin su mu ci bai gumi zumana wagala lissafi ya tsana ji sayidi na alhassan ji mace bai ya mulki da ya gona wayawa ya guki ya gbawo ya gbawo sayidi na umar ya gu tutu usman ya gu gubai ire ya guki ba zo ya shi bai gubai ya guba sayidi na abubakar tutu bai tsawon da ce shi ya shi bai guni sayidi na ali ya gutsu usaini mu bejin fiye tsohon da ciji waga ba tsohon tuta te sai da na umar wani gaba bayan abubakar kwatan yau ya gini a ya e, gbawo adi sahaba na lau bai kaka alfila ne wugwa gan galaman ji gadda gattiyan sai da na alibu bi alhassan ya gina go mutu bai da muawiya gona na kina ke mulki mulki ya ji bai kan annabi gazzuma annajo mulki ke a jau amma za a shigo ci gaskiya wabe yi ranar wa da gobe mu'awuya da bai yazidu na jibir ji zumai nan wace ga zumai mu'awuya sai ziyo sai yazidu na yi yuna zamai yazidu ga wuziyo ga walausai ne to ngala shi a je bukuti fe mu'awuya na yi babana ya ke bukuti fe ziyo yazidu tsara buci a je da wani na jigai ake filiyo a mai buke ta abu sufiyan nan ma mu'awiya nan a gajin ya dabe musulunci musa annabi lagin zagiyan abu sufiyan ne ai garam latu da mini mai jiya annabi ngala ga yi mu'awiya ga mun mai mu'mini shi e baki bo ye giun zagi ziyo na ya musulmi je fa sai bana yi mi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam qur'an ga wa zuwajuhu ummahatun da yawancin jama'i musulmi ji akida shiya ji ya tiya ji da bi halifanci sahaba ji akida da dore wato ba satu akida da da ya zabe yan ya e wani hadisi ji dana aya qur'an ji dana na yau gwayan halifanci za na jage wani hatun alkhairi ya yalo da ya musulunci adini adini ya zuma nabi ba wujin ma wata ba ya talo lajilozu hidima ba da soja je ji foro alo babu a da ya kafiri wafi ba da riwaya ta riwayan da cijo annabi gan khilafatu rahmatin wafi ba da khilafatin nubuwa halifancin yagu halifancin annabi bu ade ne ga shi aje bu sahaba annabi jina na ade bayani tisha na gunzari na gun bu fe bu ziyo iga sajimi a kiwe ga Allahumma al'an Aba Sufyan sahaba nabi da ya muawiya mai bulana ti muke ga wa muawiya to gi wa yazidu to yazidu mun fi abu foto yin tana foto daidai ba mun shiga kawato shayin shi'a shayin zaria ga na sokulu fi abu sufyan na nabi gumaka fe ga zandoro ga gadamin bana da aminci shi bana damin ya zakwai maka cijo abu sufiyan abu sufiyan amma yin zazzaki kpara buke za na ji ugun abu da nan wani hungu saza wangi itagen wuli shi ya so amma zai ji keti fita cinye broda jau kan gafe lobi yana biya ce oga gan shi yiwu mai tsoho kasa tun da ciwo fai tito yi zai je waya fi kano babu zan wajen shiya wajen kaza zagi na yi shi bubu na fai gogi eti da yin yi sai gogi mu ka sai tun dai sun gaba na tama zan waje shiya waje shiya to wa tula inda do cin do ci gunja bo ga wunji shiya benci dai menene mula tula a ga mu shiya menene ya to wa tula ne gama ne lokmani ka zai ji ko ji ba bo lokacin wajen a daya ba yake ni ya da gele ni yan doro a gele ta ci zai zai lamito na satu wanda ya sanatu ebe ne muje wa ya gan ilimi ya amma da alaka bai zan da ci bugo jama'i musulmi shi wa ma saha min amri sallallahu alaihi wasallam ababakar fi maradi gami ne na manje laji dalili ga halifanci ya sayidu na abubakar hage na hadisa ta zo lokaci na nabi muhammadu da ba ta jele wani bi imamatin nas ujan sayidu na abubakar foro gudu jigin ha wanda shi zawon gijizo ya salla iza jikere amma zuwa gushi zo man jiga ishar wa ne wugwa ga ga malafu na ji mu ya yi na sayyiduna umar ga o oh, o oh, yi ga ya da ja gani bai zai annabi muhammadu allah shi zaye ta alama da addini wana ije tawa shi zo buwa addini ibon gushi zo ton bai mu sai a samun shi ce ti lamari ije min ba bi aula ije be ku yi da cin wani wani yeli man yawo sallah biyu yeli eh, ciya man yaji kici da tasiri ga ba so ce ba mu dai ga gadi hadi cancan daga wuce da sallah annabi wuta ni je sama shi ta wangi ci yawon ba ya je ba ya kafo gana ibn madina ci ga tishi daga babu maka ci yau ga daga babu hadisi ci yayin ci daga misu sayyidina abubakar zai je zo shi gwai na yi kurai shi ci gomale ta zai shiga na kurai shi ci gana abubakar umar bata daga maka ba ga usman ali waje madina ciya bewuci wa'azar takdimu min akwa amarat hakikati khilafati siddiq shehu muhammad bin abdulwahab ga izona annabi muhammadu la abubakar shi na mini alama na shi gwaka na yau tabbata yin gaskiya bayan halifan ciuna wani zai ke wuce gada shazo wabi istadalla jillahu sahaba sahaba nabi mu ci ko li fatama hadisin na gaji dalili wani hadisi wani ta zuna e ga abubakar e gushi za wani ji za salla na kan nabi biya luki na kan nabi biya luki na ajiyar yayi bana ngaka umar sai e na umar yake na gama wani dalili fa wucin na fi ga za shi zo na za shi zo abu ubaida sayidina ali oto ina ji wani dalili na da ah, wani sayidina ali ya daji da halifanci umaru ne ya tiba wuji ya jina tiba wangi ya wani ya ga ya tiba wangi ya ce ga ya sayidina ali le ba na ya daji ha mu baya jin ya ziyo sayidina umaru eh, sayidina abubakar na ya ya tiba gama la ga yana shi ya je je ba albaiti ba ta da na albaiti da akida mun a to tattalin da dafi adini bo zai mai tisha ne yahudu yahudu abdullahi bin saba al-yahudi al-yamani ngala masiba lo musulunci zamanin sayyidina usman gutsu da musulunci ga wajen musulmi shi zo yin da fi adini nga sai ni sayyidina usman za ga zai shi shi zo ya ali na za da da yo bi na kunti chayo na sidda bane ugwa ga ali ya shi zo na nga zo da da fi mun musulmi go caje fitina shi na harbe ne bugo ya shi ya ci lalo ni ya ga da musulmi shi wannan jina kungiya alqaida shi boko haram pata da istira zai ji tsawo zai je sponsor a ce musulunci a macewa ga qur'anu da aji bawa ina ina amma da aje yi sogba a je gun shi ba eh bugo ga solo ni a je zando ci na ji demita ce bu fetu zuma ndo ce wato kafiri yo kuma biya wa musulunci kufa a fiye labarin ya kungiyar mss na zaife shi ti sakatariya kungiyar mss kan gana ya sokoto na ganyen babu kuyin federation yau kiwuyo mishayin yore a ga yawo dana na buwoku tau na fila dana sadaka yawo ga kan yau zuma gwe na saji kato na sabe ke oga ga a san da naji musulmi a yau doktor malam malik sai ba za wuce game ne tishiyar jami'a ya sokoto gafe ya labarin wuce ga yi karayi wani zamani ya yi na ji faruwa na dana za na ji musulmi a wuga mai yau ya mai sai so ewo boku sadakawo wudana na fila madana a sa sikri ta ta fi gwayin su da wajo a ga sakatira ni ga wale yin dokiya siri sakatira laka gamman ta siri laka gamman ta fi gugu ke ga su doyi yayin lo ngala kafirin doci lo musulunci gan sharri na kafiri je pati musulmi je wani yi kpakpa mutu ta ba yi da a ma shiri da ne je a yi lajilozu na jide ya sai hmm? gile cewa ma a gile fiti ba to ci ga a hantu a wallahi tuhibbunahum wala yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli ya wa awaya ya gama jin iman da fi so kwaji bai ni amma aja ajibe qur'ani ya na mula zandora ga kafiri da alkhairi ga musulmi na zan nake na majina gara na li mishan gara na li sunnana alimishan no ne ga daidai ba zan nan da kauna nabi muhammadu hari sallallahu alaihi wasallam zai mai da kauna nabi na kawai fasiki ga zanen nan da kauna nabi muhammadu hari sallallahu alaihi wasallam bugo jama'i musulmi shi shehu muhammad bin abdul wahab shi lo karshe da gani gatto dalili limanci ya sayidu na abubakar ga gwa ko sahaban ci koji aji dalili bai ga mu ga yazo shi funa ya kafo gana egan na gasa abu abubakar umar ga foga ya ce ya daji na zai annabi ya daji bai ya tiya shi zo sallah shi zo adini ta kamca shi zo tiya ijele ba na ga aliyu ya ji dalilin e wani sayidi na aliyu gomin bari kufo ga wa khairu azihi ummati ba da nabiyiha abubakar summa umar egan na mutawatir yo jama'in sahaba ji wumi ubo dai rufe shi ti take ya kufa wani zai da alkhairi ga zumaya annabi na tufi al'umman na wani gai abubakar ce jimitu umaru ta kici bu mai ta ci shi ali ya aliyu ga aliyu na gaya lobe yan kashi ya ce ga aliyu da ba buga aliyu da aki da ya za a aliyu sa ce mito ya yau fa'azi wa ma shakala tu ju wuju a rafido an ganna na wale da na wajulai rafido shi a ja shi jiko wal fasaka da fasiki ji almunkiri na ila fata siddiq rabbi allah anu na je nan vaya halifan ce ziyo ya abubakar nan e ganna na wale da na wale da mai lau ga sai na abubakar ji sahaba ji sallah tun bai raya nabi o na ya gauna a gawa e wani agu ga wipoin wa annabi ya daji bai zane gala gushi zo e ganna ya wawawa ya wawawa e wani ya jeje na je lasalan so ko sai bai akida shi doro lui mi ugwa ko yi uji go da jika tun ba ga wani zan na gi na mai ugwa go so de ra'ayi za mun ci ji ibuna ko de ra'ayi awa lage wada guma kanta ba ko haje dai mi ofelo wazi ba Alaka, wai din ya family o ibuna zai ji so ko biya Allah anu wara waradu anu na eh ga waye daji bai zai je bula na kyana gurguru ni ga na social barcode bai ga cin bici na sakufa gani bai yi yi ba da jama'a na shi da ba pamba da radina shehu muhammad bin abdul wahab jiyana ya farko zun ga mana ga da dalili na ugwa ga aliyu a jigin a shi zo zuma na bibo wani ya wuce ba ni ga mana ya ade dalila ya baci ga yake a gajin daga halifanci sahaba na shi sahaba mu shiko na jiya ibe be dalili hadisi na ja ta zuna be aya na ji manya tafsir ji dalili na su ku ga ga alkhairi su ka bayanin nujin amfani subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu